Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 200.5 da biyu da da biyar gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa a jihar Bauchi sojojin Najeriya sun samu nasarar kashe wasu masu sace mutane su yi garkuwa da su guda biyu sun kuma cafke guda da rai. Haka kuma muna ɗauke da rahoto akan taron karfafa gwiwar yaƙi da cin hanci da rashawa da aka yi a birnin tarayya Abuja. za ku ji cewa majalisar dokokin jihar zamfara na zargin gwamnatin jihar da kama wasu daga cikin shugabanninta haka kuma ƙungiyoyin 'yan kasuwa da masu ƙananan sana'o'i sun gudanar da wani maci a jihar kano haka kuma muna ɗauki da maimacin shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed za kuma mu kawo muku sharshin jaridan arewa da farko sai a gyara zama domin a sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran shugaban amurka barack obama ya yi tayin taimaka ma shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan a binciken wato binciken yunkurin juyin mulkin da aka yi masa a makon da ya gabata fadar shugaban amurka ta white house ta ce obama da erdogan sun zanta ta waya ji talata wato kwanaki hudu bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a ankara obama ya fito fili ya ce amurka za ta samar da taimakon da ya dace a binciken da ake yi mutanen biyu sun kuma tattauna kan bukatar turkiya ta a tasa mata ƙeyar malamin addinin musuluncin na mai suna fethullah gulen da ke nan amurka ya fuskanci tuhumar da ake masa ta taka rawa a yunkurin juyin mulkin mai magana da yawun fadar ta white house bai yi cikakken bayani ba kan matsayin amurka game da yiwuwar ta sikiyar malamin illa kawai cewa da yi za a yanke shawara ce kamar yadda ta dace da yarjejeniyar da ke tsakanin amurka da turkiya a tattaunawarsa ta waya da erdogan obama ya yi matukar allah wade da yunkurin juyin mulkin amma ya kiran da a gudanar da duk wani bincike da ladabtarwa game da yunkurin juyin mulkin ta yadda jama'a za su yi amanna da madahun dimokuraɗiyya da doka da oda a cewar fadar ta white house tun farko a jiya talatar turkiya ta zafafa tankaɗe da rairayar da take yi a tsakanin malamai da ma'aikatan gwamnati da ake zargi da taka rawa a yunkurin juyin mulkin gwamnati ta kori mutane sama da dubu ashirin da shida a yayin da ta kuma aika ma amurka hujjojinta na cewa gulen wanda tsohon aminin shugaba erdogan ne wanda a yanzu haka yake zama a pennsylvania ta amurka na da hannu a yunkurin juyin mulkin jam'iyyar republican ta ayyana hamshakin ɗan kasuwan nan mai harkar gine-gine donald trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a hukumance a zaben da za a yi a wannan shekara ta 2016 a jiya talata rana ta biyu a babban taron jam'iyyar cleveland na jihar ohio wakilan zaben na delegate sun gabatar da ƙuri'un jihohinsu ɗaya bayan ɗaya wanda ya sa trump wanda sabon shiga siyasa ne ya samu ƙuri'u 1237 da yake bukata don zama ɗan takarar zan yi aiki tukuru kuma ba zan bashe ku ba wannan ne saƙon da trump ya gaggauta aikawa ta kafar twitter bayan da aka gama gabatar da ƙuri'un zai buga da 'yar takarar democrat mai jiran ayyanawa tsohuwar sakatariyar harkokin waje amurka hillary clinton a babban zaben da za a gudanar a takwas ga watan nuwamba don mai gurbin shugaba barack obama wanda zai sauka a watan janairun baɗi to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausar mujar amurka a nan birnin washington dc wani babban manzan fadar vatican ya yi kira ga shugaban sudan ta kudu salbakir da mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya irin machar da su kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da suka dawaibaye juba babban birnin ƙasar har na tsawon kwanaki hudu a makon jiya waɗanda suka yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane suka kuma raba dubbai da muhallansu cardinal peter cotwo turkson ya gana da kirjiya talata ya miƙa masa wani saƙo kai tsaye daga paproma francis turkson wanda ya fito daga ghana ya ce ya tattauna da kir kan buƙatar kawo ƙarshen wannan tashin hankalin a sudan ta kudu ya ce kir ya ba shi tabbacin cewa har yanzu ya himmantu ga maidaro da zaman lafiya a ƙasar kadinal ɗin ya ce yana so ya gana da macer to amma tsohon jagoran 'yan tawayen ya arce daga juba jim kaɗan da barkewar fadan ya kuma zauna ne a wani boyayyen wuri a sudan ta kudu din a cewar mai magana da yawunsa kir na matukar adawa da wani yunkuri na kungiyoyin yanki da wato kungiyar gwamnatocin kasashe ta kawo ci gaba ta egad da kungiyar tarayyar afirka na girke sojoji a juba don kawo kwanciyar hankali a babban birnin kasar. su kuma shiga tsakanin sojojin da ke biyayya ga shugaban kasar da masu biyayya ga macar tuksan ya ce shugaban kasar ya ce a shirye yake ya gana da macar ƙungiyar isis ta saka wani faifan bidiyo a kafar sada zumunci jiya talata inda ta gabatar da wani mutum a matsayin muhammad riyad ɗan shekaru goma sha bakwai da haihuwa wani ɗan gudun hijira daga afghanistan wanda ya kai hari kan matafiya daga gatari da wato a Wurzburg na kasar Jamus. Bidiyon mai tsawon minti biyu da daƙiƙoƙi ashirin harshen fashtu na nuna wanda ake zargi da kai harin rike da wata wuƙa na magana da harshen fashtu garwaye da ɗin larabci haka cewa ina ɗaya daga cikin sojojin daular kuma zan yi aikin shahada a Jamus. tun farko a jiya talatar ministan cikin gida na bavaria josin herman ya ce 'yan sanda sun gano wata tutar kungiyar isis da aka yi fenti da hannu cikin kayakin dan matashin da suka gano a jirgin labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To Madalla, rahotanni daga jihar Bauchi na bayanin cewa Brigade ta 33 na sojojin Najeriya da ke Bauchi ta kashe wasu mutane guda biyu da suke kware wajen fanna kamin mutane da kuma yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Ga Abdulwahab Muhammad. Uh, Jack the Press, you welcome to 33 Brigade. In continuous of uh, clearing operations to flush out all remnants of criminal conducted a fighting patrol to Kanawa village, Rugang village, Salam village, Diwa village and duse Zaki village. Jami'in hula da jama'an Brigade din Manjo Joseph Adekula Folishade ya ce ina muku maraba da zuwa masu neman labarai a wani kokari na korar masu mugun hali mun kaddamar da sintiri na yaƙi da mutane masu mugun hali a ƙauyukan kanawa da ruga da ƙauyen abdulsalami da kuma ƙauyen giwa da na ƙauyen dutsen zaki. The troops succeeded in killing two bandits and recovered one alive. Sannan ya ce sojojin sun yi nasarar kashe masu garkuwa da mutane guda biyu a yayin da suka kama mutum guda da ransa. Ya ci gaba da cewa wannan fafutukar zai ci gaba a dukkan dazuzzukan da ke fadin jihar Bauchi da suka hada da dajin Yankari a karamar hukumar Alkaleri, dajin Bura a karamar hukumar Ningi, dajin Lame a karamar hukumar Toro. This operation is ongoing in all forests all over Bauchi state which include Yankari Forest in Alkaliri local government area, Rural Forest in Ningi local government area, Lame Forest in Turu local government area. Da kuma dajin Fursun a karban hukumar Ganjuwa. And Buzon Forest in Gajima local government area. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Wai ka dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. Kwai dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. To madalla a gaida Abdulwahab. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A shakata da wannan wakar. mutuwa mai ɗauke ce ɗaya da duk cikin mutum yan mutu sai kai ka mutu to don haka yanzu ni ya rage sai mai addu'a ta yi idan mun tuna sarki mace Allah ka yaɗe wa sarki na yanzu Allah da mai marata. To madalla. Majalisar Dokokin Jihar Zamfara na zargin gwamnan jihar da kama wasu daga cikin shugabanninta saboda zargin cewa suna shirin zama don tsige gwamna. Alhalin kuwa sun ce zaman shirin ganawa da gwamna suke sanyi kawai. Dan majalisar Umaru Mu'azu Faru memba ne a kwamitin watsa labarai na majalisar dokokin. Tafiyar gwamnati a wannan jiha tamu tsakani da Allah ko shi kowane ne ya san irin sarkakiya da gurgancin da gare ta. Mutane suna zargin bawan Allah nan dai baya zaunawa cikin jihar ga domin a gabatar ma da al'umma da ayyukan da aka turo shi ma'aikatan ne babu abi. Na biyu mutane na korafi akan kuɗaɗe waɗanda suke shigowa da manufar cewa a kyautata albashin ma'aikata abubuwan ga sun zo sun wuce ba a san inda sun karkata ba wannan kuɗi ya shigo cikin asusun gwamnati ma'aikatan gwamnati yanzu haka da magana da nake ma ƙananan hukumomi ba samu albashin su wani wani wata yanzu haka magana ga da muke ma muna da dimbin yan fensho waɗanda sun yi shekaru da sake aiki amma ba a biya su gratuitous ba to amma kuma na tuntuɓi kwamishinan watsa labaran jihar Umaru Jibo Bokoyom domin jin martanin bangaren zartaswa dangane da zarge-zargen yan majalisar inda ya ce to yanzu kan gaskiya murtala ba iya ce ma ko ni tun da ni dai da manuwar shi ne an riga an an daidaita. To amma kuma 'yan majalisar suna zargin cewa an kama shugabannin majalisar yanzu haka kuma suna can a tsare. Ya ba tsare suke wannan dai an kira su ne wajen sulhantawa kuma ko suna Abuja to da Abuja aka kai su Abuja a tsare su. To sai dai dan majalisar dokoki Umaru Mu'azu ya tabbatar da cewa yanzu haka ana tsare da shugabanninsu. Shugabanninmu na gidan nan dukkan su gaba ɗaya suna can tsare mutum ɗaya ne kawai don haka mu kiran da zamu yi mai daraja gwamna in har yana da hannu da kama waɗannan bayan Allah to ya sako mana su mu ci gaba da activities yanzu haka dai wasu rahotanni na cewa 'yan majalisar da dama sun yi gudun hijira domin gudun kada a kama su murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, nigeria a gai murtala a abuja kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi wani babban taro ga nasir Adamu alhikaya da ƙarin bayani Taron karfafa gwiwar yaƙi da cin hanci da rashawa ya samu halartar matasa maza da mata da 'yan makaranta da ƙungiyar yaƙi da cin hanci da wanzar da zaman lafiya ta shirya a Abuja. Gayyatar matasan dai musamman ma 'yan makaranta na da zumma cuza manyan gobe a ƙidar ƙin jinin cin hanci da rashawa tun ba su fara wa imma aikin gwamnati ko hawa karagun mukamai ba. injiniya zakari ahmad guroje shine shugaban kungiyar saboda yaƙi da cin hanci da rashawa a kasar nan tamkar jama'a sun mai da shi kamar yaƙi ne na shugaban kasa da kuma barayin batilmeli. faɗan nan ba ta shugaban kasa shi kadai ba ta duk wani dan najeriya wanda yake da kishin kasar nan babban mai taimakawa shugaban najeriya na musamman kan siyasa gideon sammani ya ce gwamnatin buhari ba za ta saurara wa barayin biro ba idan ka duba efcc suna aiki icpc suna aiki sss suna aiki masu shari'unmu su ma suna aiki dole ne a haɗa hannu bako mai jawabi masana harkokin siyasa dr sadiq abba ya ce korafin kuncin talauci da mutane ke yi ba daidai ba ne don a nasa tabaran duk ƙasar da ta samu ci gaba sai ta bi siraɗin kunci jin daɗin yau wahalan mutane na jiya ne jin daɗin gobe ya dangana ga wahalan mu na yau mu kuma mu yi wa ƴaƴan mu wahala to a ɗan najeriya ba ɗan najeriya da ke so ya sha wahala wa ɗansa don ɗansa gobe ya ji daɗi muna da son zuciya ya yawa ba dottijon da yake so yau ya sha wahala don yaronsa ko ƴaƴansa ko jikokinsa su ji daɗi gobe to mu kenan ko buhari kuma abin da yake yi dinnan shi da kansa ya sha wahala in kana so ka girbe amfanin gona to dole sai ka je ka share gonanka ka yi shuka ka sake zuwa ka girbe kafin ka shiga tukunya din nan sai ka sha wahala gwamnatin buhari ta nuna damuwa cewa 'yan yanar gizo na aibanta wasu jami'anta da zarmiya da buga misali da karamin ministan fetur kaciku cewa ya yi munamuna gabanin cire shi daga shugabancin kamfanin fetur nnpc gwamnatin ta ce ba sassauci ga 'yan zarmiya amma kada a riƙa riga malam masallaci tsohon shugaban matatar fetur na kaduna injiniya kailani muhammad ya ce ba amfanin kushe kacikon amma dai ya ba wa sabon shugaban nnpc dr bm baro goyon baya ya dinga ripotin ne zuwa wajen shi shugaban kasa tun da shine senior minister nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. Baitin hanci ga aiki ne, baitin rashawa ga aiki ne kuma ba ka bai ɗaya an ba. A gaida Nasiru, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu haka agogon na cewa karfe uku da minti goma sha biyar yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau ma muna kan batun nan ne na yunkurin da kamfanin mai na Najeriya wato NNPC ya yi ko yake yi na sayar da hannayen jarin matatun mai na kasar guda uku da sunan neman masu saka jari a cikinsu duk da cewa kamfanin na nnpc baya da iko ko hurumi na sayar da wata kadara ta gwamnati sai ta hannun hukumar da aka kafa musamman domin yin haka wato hukumar nan da ake kira bpe a takaice ko bureau for public enterprises a turanci ko kuma dai hukumar kula da harkokin kamfanoni da masana'antun gwamnati a hausance ita ma wannan hukuma idan ta tantance darajar wani kamfani na gwamnati da ake son saidawa to tilas sai ta mika wannan batu ga majalisar sayar da kamfanoni da masana'antun gwamnati ga 'yan kasuwa ta ƙasa wadda take ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa wadda ita ce mai yanke shawara kan yadda za a yi da duk wani kamfani ko masana'antar gwamnati da ake son saidawa. To jin wannan mataki da kamfanin mai na NNPC yake shirin yi sai ya sa kakakin majalisar wakilan tarayya yakubu dogara ya buƙaci wani kwamiti da ke ƙarƙashin jagorancin malam ahmed yarima misau mai wakiltar mazaɓar misau da dambam daga jihar bauchi da ya gayyato hukumar bpe da su kansu shugabannin ma'aikatar man fetur ta najeriya domin bin diddigin wannan batu hukumar bpe dai ta ce ba ta da masaniya domin ko ba a kawo mata wannan batun ba kamar yadda doka ta tanada. ƙaramin ministan man fetur Ibeka Ciku an ce baya nan a lokacin, kuma wanda ya tura gaban wannan kwamiti domin ya wakilce shi bai iya bayar da wani bayani mai gamsarwa game da wannan matakin ba, domin haka ne sai kwamitin ya ce lallai shi minista Ibeka Ciku ya bayyana da kansa domin ko wannan batun ba na wasa ba ne. A shirinmu da ya gabata mun tsaya inda shugaban kwamiti Malam Ahmed Yarima Misau yake bayanin cewa su abin da suka fahimta game da wani al'amarin shine watakila shi ma kansa shugaba muhammadu buhari wanda shine ke rike da mukamin ministan mai baya da cikakkiyar masaniya kan wannan shirin da ake yi na sayar da matatun mai ɗin da wani suna daban wai na neman masu saka jari ya ci gaba da bayanin abin da yake nufi da wannan DIY din nan bai dace da dokar tattalin arziki da dokar kasa ba saboda haka a yi kokari a gyara a aiki tare mu faɗakar da kukan yasa ku wannan abu ko kuma mai tare to amma sai aka kunnan uwar shigo da wannan wasu na cewa ko waɗansu bukatu ne a gefe da wasu suke da wani buri na samun wata riba ko kuma samun wata gara ko wata dama na mallakar irin waɗannan muhimman tattalin arziki ko sassansu na ƙasa na harkar mai wasu kuma suna cewa a'a da gangan ne sun san cewa shugaban kasa mai yiwuwa aiki ya yawa ba iya sanin waɗannan ka'idojin sharuɗa ba musamman ma da yake yanzu ana fuskantar matsaloli iri-iri to ba lallai bane kada minista ko kana shugaba a kasa a ce kasa abin da yake faruwa a kowace unguwa a kasa ko kuma a kowace cibiyar gwamnati ko kuma a kowace hukuma ta kasa wannan aiki ne mai wahala sai kana da wakilai da kwarai masu amana waɗanda kuma ba su da wani buri illa abin da ya kawo ka su biya ma wannan bukata na cigaban kasa wannan ita ce manufar siyasar kasar to amma abin da kai ba haka ake samu ba yau a Najeriya ka ga dai dambarwa da aka yi ta fama kan harkar kasafin kuɗi na ƙasar nan ga misali karami kenan yadda wasu masu sare suke cusa waɗansu manufofi da sun kansu a cikin tsari domin dakile wani sashi ko wasu mutane domin biyan bukatunsu to haka kuma a ita hukumar ma ake fama da wannan matsala kuma wannan shi da muka ce to ba za a yi ba ba za a yi ba sai mun samu cikakken bayani kuma mun buƙaci darakta na DPE da kuma ƙwararrun lauyoyinsu su koma su sake nazarin takardun su kama shi a rubuce su kara ba mu haske kan tsare-tsaren da suka rigaya suka yi shekara da shekaru kamar shekaru biyu da suka gabata suka yi wannan aiki sa'annan kuma idan ka bar ita ma tatar mai ko wani injin ma ka ajiye ko da mota ce cikin waɗansu shekara ɗaya biyu baka tada shi ba to zaka samu matsala da shi saboda haka me ye ainihin darajar wannan yau a kasuwa mun ce su sake yin lissafi a kai sa'annan ma'aikata nawa suke aiki a hukumar mai na matatun mai guda ukun nan su ba mu bayani sa'annan nawa ne matakin albashinsu nawa ne nauyin da yake kan gwamnati nawa ne fansho da gratuity na mutane da ba a biya ba duk wannan mun bukata a gaggauta a kawo mana wannan lissafi da bayani daga hukumar BPE alabi shi kuma daga bangaren minista mun ce ba za mu karbi wakilci na wani jami'insa ba ko wani darakta ko wani lauyansa ko wani jami'i na hukumar harkokin matatan man ko hukumar man illa iyaka shi da kansa da shi ne ya sa hannu a tallata a jaridu kamar yadda yake a bisa doka cewa an zaka ci da hannayen jarin gwamnati sai kai talla tun da shi tallata ya sa hannu to dole kuma zai ba da bayani wa ya bashi wannan dama shugaban kasa ne ya bashi dama a matsayin babban minista ko kuma ya yi gaban kansa ne ko kuma wace doka ce ta bashi wadda mun tabbatar babu ita domin ita hukumar da take lura da wannan dokan ta tabbatar mana cewa babu wannan doka da ta bawa NNPC ko kuma wata hukumar gwamnati sai da hannun jarin gwamnati ba ta hannu ba ta saninta ba ta hannun hukumar kula da hannayen jari na gwamnatin tarayyar Najeriya ba. wannan shi da muka tsaya to idan suka kawo mana wannan bayanai ne za mu ɗauki matakan da ya kamata walau mu bari a saida walau kuma mu ce ba yanzu ba sai an gaba sanin darajar wannan arziki na ƙasar nan domin wannan shi ke talauta wannan ƙasa ga matsalolin da muke fama da su ka duba hannayen jarin da aka saya su na harkokin samar da wutar lantarki din nan masu samar da wutan da masu rarraba shi kaga matsaloli ne bila adadi kuma abin da yake haifar da su shine ba da ƙwarewa ba saboda gaban kai saboda wata gadara ko iko ko kuma jin cewa mutum shi ya samu karbuwa a wajen hukuma ko wajen shugabanni na kasa ko kuma wasu jami'anta shikenan shi jami'in sai abu gaban kansa to kaga duk wannan abu ne dole ne a tsaida shi muddin ba da irin wannan ba to za a yi uwa kwance a kwance Najeriya ba ta ci ribar wannan demokradiyya da canji da muke magana ba sa'an nan kuma wasu 'yan kalilan sun arzata kansu sun koma gidan jiya ga rayuwar jama'ar kasa abin nufi mutane ba su warware matsalolinsu na rayuwar yau da kullum ba kaci wasu irin matakai ne za ku ɗauka domin tabbatar da cewa ba samu irin kurakuran da aka samu wajen sayar da hannayen jari na kamfanonin gwamnati a can baya ba kamar yadda kai misali na su waɗannan kamfanonin wutar lantarki da ma kamfanin nitel da makamantansu da aka yi ta cacar baki kai har yanzu. wato cacar baki ba ta karewa dalilin shine duk abin da ba a yi shi bisa shari'ar dokar da aka shimfiɗa abi ba to za a samu matsala kuma har yanzu mutanen najeriya da yawa da zarar sun samu mukamai na mulki sai ga cewa ko wata dama sun samu sai su kaucewa abin da ya zamanto sharaɗin abi ka'ida abi ka'ida da doka da ya kamata a ji an tsare an taka an kai ga nasara sai a yi watsi da su a fito da wata sabuwar hanya mai zai sauki domin cin riban wasu saboda haka hakika an samu matsaloli a harkoki na sai da hannayen jarin gwamnatin tare a cikin shekaru goma zuwa sha biyar nan da ya gabata babban dalili ko shine na farko ana kaucewa dokar na biyu ana son san rai wajen tantance ma daraja da farashi na uku akan samu mutane kuma waɗanda a kullum suna yan kai komo idan suna da wata bukata a wata ma'aikata suka ga cewa za su ci ribarta sai su je su yi rawa su yi tsaki su matsa a gwamnatin tarayya a ce a sai da wannan wuri a sai da wancan ga kamfanoni bila adadin na siminti ne a na sukari ne a'a na wutar lantarki ne na gwamnatin na duk gaba ɗaya an sai da su amma da yawa ba a biyan bukata in an ce in ka saya zaka zuba jari na kaza sai ga cewa an sai da musu shekara ɗaya biyu uku biyar ba su saka kokobo ba misali kamfanonin wutar da yanzu muke fama da su a ƙasar nan da yawa daga cikin su an saye su ma ba kuɗi lakadan a hannu bisa ba shi ko alkawari ko kuma hannayen jarin da babu shi tabbas kuma bisa alkawari shine za a zuba wani adadi na kuɗaɗe domin a bunƙasa kai mai saya ya zamanto cewa ka samar da wutan zaka rika yi to zaka sai sabbin injina da kayan aiki da zaka samar da wuta isasshe mai karfi kaza da kaza kai ko mai za ka kawo na'urori za ka kafa pol pol ka kafa layin wuta nan da can a kai wutar nan zuwa waje kaza kai kuma mai karban kuɗin wuta ba bada kaza za za ka sa kaza ka tabbatar ka ɗauki ma'aikata za su lura sa'annan ma'aikatan da suka bari aiki a nefa ga misali za ka da su hakokin su to duk waɗannan abubuwa sai ga an yi watsi da su kamar na nitel kamar na intel da makamantar haka duk an yi watsi da waɗannan shirya da dokoki to kamata ya yi a koma ba a ga cin wani kurakurai aka samu wajen saida natal ko mtel ko da makamantar haka wani kuskure aka samu wajen sai da nepa da kamfanonin wuta na kasar na gwamnatin tarayya waɗanne matsaloli ake samu kuma wajen sai da siminti kamfanonin na gwamnatin tarayya ko kuma kamfanonin na gwamnatin tarayya na samar da sukari ko kuma na tashoshin jiragen ruwa da makamantar haka duk an yi waɗannan abubuwa to abin takaici da bakin ciki a kasar nan shi ne gyara yana da wahala kuma mutane za su ce suna son gyaran amma ba sa son gyaran na hakika inda za su ci wata riba don haka dole a bar doka ta yi aikin ta dokan nan kuma a rubuce take ga tsari da in an bi su ba da gangan aka yi su ba za su fitar da kasa daga cikin wahala za a rage wahalar da ake sha muna so mu zamanto cewar tattalin arzikin najeriya hannun jama'a hannun masu zaman kansu wannan shi ne zai sa a samu walwala fiye da hannun gwamnati ne wannan shi yasa za a samu tanaji gwamnati abin da ta samu kuma ta zuba shi wajen gina hanyoyi a gina makarantu ne ko asibitoci da makamantar haka abin da ya kamata kasar nan kenan amma ba za a ce gwamnati tana cinikin gishiri a tana cinikin sukari tana cinikin shinkafa a gashi gashi gashi gashi ba iyaka saboda haka mafita da kasar nan shine ya zama cewa ta aiki da ka'idoji da shuka da dokokin da aka kafa waɗannan hukumomi da kuma tsare-tsaren da tafiyar da kasa wannan shine kawai abin da ya rage muddin ci shekara hudu ko uku da suka rage a cikin wannan gwamnati ba tsaye da irin almundahanar da aka samu a baya wajen karya farashin kamfanoni da jari na gwamnatin tarayya ba to babu wata mafita a ƙasar nan an karya jarin gwamnatin tarayya a bankuna an karya su a sassa daban-daban kuma idan yanzu aka karya a harkokin sai da matatun man Najeriya kamar da aka karya a cikin harkokin samar da wutar lantarki to kasar nan fa ba inda za ta je ta haka za a tafi a cikin dandami haka za a tafi a cikin damuwa haka za a tafi kuma a cikin wani tsarin da ba a san da za a fita a cikinsa ba wannan shine halin da muke ciki yau To a shirinmu na gaba za mu ji yadda aka karasa da wannan batu. Haka kuma muna bin diddigin batun wasu ma'aikata na kamfanin har hada motocin steya da ke Bauchi waɗanda a yau sun yi shekara da shekaru ba a biya su albashi ba ba a kuma sallame su daga wannan aiki ba. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga Washington ke cewar ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. A kasance lafiya. A gaida Ibrahim, yanzu kuma sai sharshin jaridun Arewa. da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun arewacin najeriya na wannan mako da babban labarin ta da ke ambato shugaban najeriya muhammadu buhari yana cewa ɓangaren ma'aikatar shari'a a najeriya na kawo cikas a yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi a ƙasar. A can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta bugu wani labarin da ke nuna cewa yanzu haka dai shugabannin al'ummar Chibok da ke can cikin jihar Borno sun gana da yarinyar nan Amina Ali da aka ceto daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram a kwanakin baya. A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta yi wani labari ne akan yadda ambaliyar ruwan sama ta raba ɗimbin mutane da gidajensu a wasu unguwanni da ke cikin garin Jos fadar gwamnatin jihar Filato. Amma a ɓangare guda jaridar ta Blueprint ta ambato tsohon sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Solomon Arase. Yana gayawa sabon shugaban 'yan sandan na yanzu Ibrahim Idris cewa shi fa bai sace motocin 'yan sanda har guda 24 ba, a saboda haka ya duba takardun bayanansa sosai. Jaridar People's Daily kuwa ta ambato shugaban Majalisar Dattawan Najeriya ne Sanata Bukola Saraki yana cewa zai ci gaba da yi ma jam'iyyar APC biyayya. Amma a gefe guda jaridar ta People's Daily ta bugu wani labarin da ke nuna yadda jami'an tsaron farin kaya na civil defense a Najeriya suka lalata matatun mai na bugi har guda 250 tare da cafki mutane 118 da ake zargi da buɗe matatun man a can yankin Niger Delta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga wani sako da kuka aiko mana. salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana daga karamar hukumar wafe a jihar Filato. Sunana Abdurrahman Amuwase Amuwase Hakika zan yi kira ga ministan wasanni salaman dalon da ya kai ziyara a yankin naja delta ganin cewa ya tattauna da sageru abin bai zo mana da mamaki ba ganin cewa rundunan sojoji iya suna iya kokarin su su shawo kan wannan al'amari tsakanin yan niger delta da kuma gwamnatin najeriya da sauran shugabanni ganin cewa a sulhunta abin ya kici ya kici ya to ya kamata ina kira da gargaɗi ga dukkan wani idan ba wani bangaren fannin abin da aka ije sa ba ya rika takasansan kada ya rika shige-shige da abin da zai je ya biyo baya ga al'umma ya buwaye su. To madalla Masu sauraro da nan muka kawo ƙarshen shirye mu na yanzu sai kuma can an jima da la'asar za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim ka almasi da ta na gabatarwa nisar fil hashin gumel nake cewa a huta lafiya.